أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تاشي درسي نستن دا أهدو أتكين كراتمنا مقدمة العزية يو بير قوة رجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wannan rana ta yi daidai da 26 ga watan biyar na shekara ta 2012 ta miladiya wannan darasi namu shine zai zamanto darasi na biyu a cikin wato babi na uku na wannan littafi shine babin zakka wannan shine darasi na biyu na wato zakka mun yi darasin farko a makon da ya wuce wanda a ciki muka yi bayanin ma'anar zakka da hikimar shar'anta ta da kuma wato fa'idodi da ke cikin fitar da ita sannan kuma da bayanin sharuɗan wajabcinta wato waɗanda take wajaba a kansu za mu ci gaba daga inda malam ya ce fanisabu zahabi 20 dinara wato shine bayani akan zakar kuɗi zakar kuɗi wadda malamai sukan kira zakatun naqdain ko kuma su ce zakatun zahabi wal fidda wato zakar kuɗaɗe ko kuma zakar zinare da azurfa malam ya ce fa nisabu zahabi 20 dinara nisabin zinare dinare 20 an nisab abinda ake nufi da nisab shine gwargwado ana ambatan nisabi wajen dukkan wani mikidari da shari'a ta ƙayyade shi kama ana ambatan a wajen zakka ana faɗan nisabi a wajen mikidarin abinda idan mutum ya idan barawo ya sace shi za a yanke hannunsa ana ambatan nisabu sariƙa haka zalika ana ambatan nisabu sadaq nisabin sadaki wato shine gwargwadon abinda shine akallan abinda zaka iya bayarwa domin ya inganta cewa sadaki an biya shi an cika rukuni daga cikin rukunan aure to duk abin da kaji shari'a ta kira nisabi shine miqdari ana ambaton nisabi a babin zakka da kuma a babin sata da babin aure da babin diya duk ana ambaton an-nisab to yace nisabu zahab nisabin zinari a zahab abin da ake nufi da zahab shine wannan ma'adani sananne mai kima wanda ake haƙo shi daga ƙasa wanda da shine ake amfani da shi a matsayin ɗaya daga cikin jinsin abubuwan da ake amfani da su a matsayin kuɗi naƙad shi ne abin da kake miƙawa domin ka sai abubuwa duk abin da shi za ka miƙa don ka sai abu shi ake ce masa naƙad a cikin ciniki da ake yi ba cinikin ba ni gishiri in ba manda ba ciniki wanda za ka ba da annaqdu ka karɓi almanƙudu abin saye to da da kuɗi ake yi shine ake ce ma annaqd to zahab yana ɗaya daga cikin ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bayar da su a matsayin kuɗi wanda shine ta hanyar sa ake sanin wato kimar ake kimanta abubuwa da shi in ana so a san kimar abu to za a kaddara shi ba za ka ce ba za ka kaddara in za a ce kimar gida ba za ka ce kimar wannan gida shine buhu buhu buhu dubu na alkama ko buhu dubu ɗari na shinkafa a'a sai ka yi amfani da zinare ka ce kimarsa wato dinare kaza ne wannan shine asalin takdiri wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ana yi a cikin al'ummarsa tun a jahiliya kuma ya yi ikirarinsu musulunci bai zo da nasa bugun kuɗin ba bai zo da nasa nau'i na kuɗi ba kuɗin da ake amfani da su a zamanin su ne na zinare da na azurfa shi aka yi ikirarinsu to kuma a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajabcin zakka wanda bayyana wajabcin zakka din nan shi ya tabbata eh, cewa akwai akwai zakka a wato waɗannan kuɗaɗe ana fitar musu da zakka domin su dukiya ne dukiya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ana fitar da ita daga cikin dukiya ne to da aka wajabta zakka a cikin zinare wani ya nuna kan cewa zinare yana daga cikin zakka ya zama to yana daga cikin zakka saboda shi ne yake bada miƙidarin kuɗi shi ne yake bada ƙimar kuɗi to abinda ake nufi kuma da zinare a nan ne da shi kuɗin wato silallan gwal wanda ake amfani da su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma jinsi wanda ake ce ma jinsi na mafi kaskanta a cikinsa ake ce masa addinar ake ce masa addinar to shine muke cewa zinare mu asali kalmar dinar ɗin larabci ne muka mayar da shi hausa muke cewa zinari sai muka mayar da amma sai muke amfani da zinari a matsayin shi kansa wato a shi ma'adanin na zinaran wanda daga shi ne aka yi dinari ɗin addinar shi ne kamar silan silan da aka buga na gwal shi yasa za ka ga akan ce silallan gwal kuma wajen azurfa a ce siyassan azurfa to na gwal shi ake ce ma dinar na azurfa shi ake ce ma dirham kowanne yana da mikidarinsa to nan ya ce a zahab ya haɗa wannan dinar din da kuma gwal wanda aka wato da kuma gwal wanda aka mayar da shi sanda aka mayar da shi wato a narkakken gwal sanda-sanda wanda mutane suke ajiye kudin wanda za ka gani a cikin bankuna a bankuna musamman manya-manyan bankuna na duniya za ka rinka ganin wato suna ajiye kudade suna ajiye dukiya a matsayin suna narkakken gwal wanda aka narka shi aka mayar da shi kamar irin sandan sabulu in an san sabulu mai sanda aiko irin na wanka irin na wanki din nan na da mai tsawon na wanda ake daddatsa shi to kusan iya tsawon sa haka iya tsawon irin waɗannan gwalagwalai din suke eh lango lango ban taba jin wannan hausar ba to ga wata fa'ida sunansa a hausa lango eh, ba langa ba kenan ko ba langa lango to irin wannan zinaran ya hada wannan shi ma akwai zaka a cikinsa da kwanuka da aka yi su da zinare wato shine kamar cokula da kwanukan sha da kwanukan cin abinci da tasa wadda ake ta ta zinare duk ta shiga ciki ana fitar da zakkarsu amma banda zinare da aka sassaƙa shi aka mayar da shi kayan adon mata kamar awarwaro na hannu kenan kamar ɗan kunne kamar a ƙawanya kamar sarƙa kamar wanda ake sawa a hudar hanci makamantan waɗannan na adon mata duk da zinare ne amma shi ba shi malam yake nufi a nan ba domin shi wannan wata matsala ce daban wanda za mu zo zuwa a cikinta za mu zo bayani a kanta shin kayan adam mata na zinare akwai zakka a cikinsu ko babu zakka waɗanda nake ƙidaya mana ɗinnan su ittifakan akwai zakka silallan gwal da da lango na gwal da kwano da tasa ta gwal da kuma gwal wanda yake haƙaƙƙe wanda aka haƙo shi daga ƙasa ma'adani kamar wanda za a ga a zamfara suke zuwa suna turo shi ɗin nan shi ma akwai zakka a cikinsa sai dai sharaɗin zakkarsa ta sha daban sharaɗin zakkarsa daban ce da sharaɗin zakkar kuɗi za mu yi bayanin sharaɗin zakkarsa saboda haka da ya ce a zahab di ya haɗa waɗannan ya ce ishiruna dinaran miƙidarin nisabin zakkar zinare gwal shine dinari ashirin to ya za mu gane kimar wannan dinari din addinar ba mikidari ne na shari'a ba shari'a ce ta kawo shi ba kamar yadda na ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu a makka ana amfani da dinari silalla na dinari wanda yawanci a ƙasar rum ake buga su a ƙasar syria domin cance hedikwatar daular rum su ne suke amfani da zinari su suke su suke buga wato silallan gwal da shi mutane ake amfani da shi a cikin kasashen larabawa haka kuma ana amfani da azurfa wanda ita kuma azurfa a daular farisa ake gina a can ake yin siyassan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wannan dirhami da wannan dinari haka zamanin hulafa'ur rashidin har daular rum ta faɗi daular farisa ita ta fara faduwa a zamanin sayyidina umar daular rum ita ma ta faɗi ita ma a zamanin sayyidina umar hedkwatar musulunci a lokacin banu umayya ta koma can syria to lokacin sarkin musulmi a cikin daular banu umayya abdulmalik ibn marwan shine ya tattara duk siyan sagwal da ake da su wanda aka yi su ake amfani da su a tun a lokacin jahiliya har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sai musulmi suka buga nasu bugun kudin na farko aka yi addinaru shar'i addinaru umawi aka yi dinari na daular musulmi wanda aka buga shi wato silallan gwal na dinare na daular umawiya aka so mu amfani da shi ya zamanto wannan ne dinare da ake rataye hukunce-hukuncen shari'a tare da shi to wajen sanin miƙidarin wannan malamai sai suka bincika gidajen tarihi gidajen tarihi na daular na wato kasashen turawa sai da suka samu irin wannan silan gwal din wanda a zamanin abdulmalik bin marwan aka gina shi aka buga shi shi kuma abdulmalik ibn marwan da yake malami ne kuma tabi'i ne a lokacin tabi'ai yake sai da ya tara malaman sahabbai malaman tabi'ai da wanda suke sura daga cikin sahabbai aka tabbatar da kan cewa wannan miƙidarinsa miƙidari ne wanda yake shari'a ta yadda da shi to da malamai suka auna nauyin wannan dinari wanda aka buga a zamanin abdulmalik ibn marwan sai suka gano nauyinsa a wato mikidarin nauyi yanzu na a mikidarin nauyi na a wato gram da da kilogram ya tashi gram 85 ya tashi gram 85 an gane giram taman afwan giram hudu da rubi'i giram hudu da rubu'i giram hudu da rubu'i shine dinari daya saboda haka dinari 20 ya zamanto giram 85 saboda haka nisabin zinare shine giram biyar. an fahimta an rike ko ba a rike ba dinare na shari'a nawa ne nauyinsa giram hudu da rubu'i wato shine giram hudu da kashi ɗaya cikin hudu shine in a lissafi ne na yanzu zamani a lissafin decimal za ka ce wato hudu da dugo ashirin da biyar hudu da dugo ashirin da biyar a decimal kenan wannan shine dinari ɗaya na shari'a silai ɗaya na shari'a shine giram hudu da ɗigo ashirin da biyar to idan nisabi kuma an ce dinari ashirin to dinari ashirin in ka yi ashirin sau hudu da ɗigo ashirin da biyar abinda zai baka shine tamanin da biyar ashirin sau hudu da dugo ashirin da biyar daidai yake da tamanin da biyar saboda haka gram tamanin da biyar daidai yake da dinari ashirin wanda yake shine nisabin zinari an fahimta to a saboda haka idan kana da silalla na gwal da nauyinsu ya kai gram tamanin da biyar zakata ba a kansu sun cika sharaɗin nisabi sharaɗi na farko kenan na nisabi na'am za mu zo sharaɗi na biyu ɗin wa nisabul wariki nisabin azurfa ana ce ma alwarik ana ce ma azurfa alwarik asarin saboda yadda ake mai da ta zamanto kamar takarda ta manto ɗamammiya mi'ata dirhamin dirhami ɗari biyu ne dirhami ɗari biyu to shi ma dirhami da aka ƙiyasta da aka kiyasta shi sai malamai da aka je aka nemo dirhami da yake an yi amfani da shi a can zamanin da a zamanin jahiliya da kuma farkon musulunci irin dirhamin da aka samu a gidajen tarihi ya nuna kan cewa nauyin guda ɗaya shine wato giram biyu da kashi eh, giram biyu da casa'in

giram 595 saboda haka in kana da azurfa da nauyin siyasa na azurfa da nauyinsu ya kai giram 595 to nisabin zakka sun kai nisabin zakka ka cika sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗin ba da zakka wannan bayanin mikidarin nisabin nake yi kuma akan zinari da azurfa mutuwa a hankali za mu ce watakila yanzu dubu mutane za su ganin ai wannan duk labari ne mu ba azurfa gare mu mu ba zinare gare mu ba hmm. <laughs> Hmm. a dalilin dalilin nisabin zinare shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina ali ya cewa duk wanda yake idza kana laka 20 dinaran wahala alaiha alhaul fa fiha rubu fafiha nisfu dinar in kana da dinari ashirin kuma shekara ta kewayo a kansa to akwai rabin dinari a ciki kuma a dangame da azurfa a hadisin abu sa'idin al-khudri muttafaqun alaihi ya ce wa fi kul wa fi khamsi laisafi ma duna hamsa ti a wasuukin minna tamari a sadaka wala fi ma duna hamsi a waƙin minna alfihar ti sadaka babu zakka a kan abin da yake koma bayan ukiya biyar ko wacce ukiya ɗaya kuma dirhami arba'in saboda haka ukiya biyar dirhami dari biyu kenan wannan shine nisabin azurfa. asalin nisabin azurfa da na zinare duk daga hadisan manzan Allah salawatullahi wa salamuhu to nisabi sharaɗi ne na zakka babu zakka sai wanda yake da nisabi domin nisabi shine yake nuna isar wadata ga mutum wanda yake ba shi da nisabi wato wadatarsa bata isa ba ko da ya iya biya bukatunsa ya iya biyan bukatunsa amma bai ajiye ba shi da kuɗi waɗanda suke ajiyayyu da suka kai nisabi ya nuna kan cewa har yanzu ba mawadaci ba ne eh har yanzu a'a ba za a ce muhtaji ba ba dai mawadaci ba ne ba dai mawadaci ba ai ka san akwai wanda yake muktasid ba yabo ba fallasa ba wadata ba kuma bukata al muktasid kenan akwai kuma fakiri akwai kuma wanda yake gani mawadaci to dan wanda yake ba shi da wanda yake ba shi da bukata a wanda yake ba shi da wadatar da zai iya aje nisabi amma ko ba shi da sifar talauci ba za ka iya ba shi zakka ba ko ba za ka ce zakka ta waje ba a kansa ba to a sannan sharaɗi na biyu ya ce sharaɗi na biyu wanda malam ya ambata ya ce walwajib sai da ya bayyana tukuna mai idarin zakkan sannan ya bayyana sauran sharaɗin ya ce walwajibu fi zalika rubu'ul ushir wajibi da ake fitarwa fi zalika a cikin wannan wato a cikin zakar zinari da azurfa shine rubu'ul ushur wato rubu'in kashi ɗaya cikin goma shine kashi ɗaya cikin arba'in kenan ka kasa dukiyar kashi arba'in ka fitar da kashi ɗaya shine zakka kashi talatin da tara dun naka ne ka ga rabon allah allah bai maka zalunci ba arba'in bai ce ka raba shi goma ba ka ba shi ɗaya hmm? kamar yadda 'yan kwangila suke 10% shi bai ce 10% ba ka raba shi goma ka ɗauki tara ka ba shi ɗaya a shi cewa ka raba shi arba'in ɗaya ka bayar da shi zakka haƙƙin Allah talatin da tara kuma duk naka ne kashi ɗaya cikin arba'in shi ne wajibi a cikin wannan shi ne yanzu a lissafin zamani ake cewa wato percent wato kashi biyu da rabi cikin ɗari kashi biyu da rabi cikin ɗari tunda yawanci a cikin calculator akwai percent kowane lissafi za ka yi kasan in ka iya a cikin calculator musamman 'yan kasuwa sun san amfani da percent ka buga duk abin da za ka buga na lissafin ka kana danna percent sai fitar maka to in percent kake so na zakka kashi wato percent biyu da rabi kenan 2.5 percent ya ce idan balaga haulan kamila idan ya kai shekara cikakkiya shine alhaul alhaul shine shekara wato ya shekara ta sake kewayowa idan dukiyar idan wannan kuɗin ya kai nisabi kuma ya zamanto ya kai shekara ɗaya wa kana milkan kamila kuma ya zamanto mulkin mutum ne kuma mulkin ma cikakke to kaga da ya ce mulki kaga ya fitar da kuɗin da aka baka ajiya da suka kai nisabi kuma suka shekara a wajenka baka da kuɗi amma an san kai amini ne mutane suka ɗauko su suka zo suka ajiye a wajenka wajen miliyan biyar kana ajiye da su ko kai dan canji ne an san kullum kana da kuɗi aka dawo maka miliyan biyar aka ajiye a kantinka amana suka shekara a wajenka ba za ka ba za ka fitar musu da zakka ba dan ba mulkin ka bane ba mulkin ka bane haka zalika idan ya zamanto mulkin naka ya zamanto milkan kamila cikakken mulki akwai abin da za ka mallaka amma mulkinka ba cikakke ba ne mai misali ka mallake shi amma mulkin bai zamanto cikakke ba tabbatacce na'am eh partnership a mulkinka cikakke ne mana eh? na'am in suna wajen bashi a hassan kana da kuɗi amma suna hannun mutane kana da kuɗi baka da shi ko ba haka ba kana da kuɗi baka da shi ba za ka ce baka da shi ba tunda ko bayan mutuwarka haƙƙi yana nan akan mutane za a biya ba ka ce kana da shi ba tunda ba su shiga hannunka ba hmm? saboda haka kuɗin don haka wanda ake bi bashi wanda ake bi bashi ba zai fitar da zakar dukiyarsa ba idan ya zamanto kan cewa bashin ai wanda yake da kuɗi sun kai nisabi amma kuma yana bin waɗansu bashi kuɗin suna wajen wanda ake bi bashi ya riga ya bayar da su bashi ko kuma shi kansa ana bin sa bashi ya zamanto bashin da ake bin sa idan za su gama da wannan kuɗin gabaki ɗaya zakka ba ta hau ba haka zalika bawa abin da yasa watakila ba mu kawo wannan misalin ba sai dai ka gansu dama a cikin littafin fiqh tunda ba mu da bayi yanzu bawa da yake da dukiya dukiyar ba tasa ce. ko ta ubangidansa ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a abdan lahu malun famaluhu lil ba'i illa an yashtaritahu al mubta wanda yake da bawa sai sayar da shi wanda ya sayar da bawansa kuma alhali bawan yana da kuɗi yana da kuɗi to dukiyar ta shi uh, ubangidan ne da ya sayar da bawa sai dai idan wanda ya saya ya ce da sharaɗi cewa da shi da dukiyarsa din na saya saboda aka ka gama don haka zakka ba ta waje ba kan bawa tunda dukiyar ba tasa bace ba shi da milkan kamilan ba shi da almilk alkamil to kun nan sai aka sharɗanta sharaɗai guda uku na zakka na farko nisabi na biyu alhaul ya shekara shekara na uku ya zama kan cewa mulkin da mutum yake da shi na dukiyar cikakken mulki ne wato ma'ana babu bashi ba bashi ba ne a hannun mutane da ya je bayar a hannun mutane suna nan tare da shi to a cikin sharuɗan nan akwai dukiyar da ita ba a sharɗanta mata waɗansu daga cikin waɗannan sharuɗai shine ma'adani ma'adani idan mutum ya je yana haƙo ma'adani kamar mutanen da suke harkar mining mutanen da suke harkar mining suke zuwa zamfara suke zuwa jos suna harkar mining ba wani mine ba wani ma'adani da ake fitan masa da zakka sai zinari da azurfa amma don ka je ka haƙo tantalite ko ka haƙo kuza ko ka haƙo menene duk sai in ka sayar kuɗin sun yi shekara ɗaya shi za ka fitan musu da zakka eh ko dutse amma zinare da azurfa in dai ka fito da su daga in dai sun kai nisabi in nauyinsu ya kai gram 85 na, zinare in kuma azurfa ce nauyin ya kai gram 595 to kana fito da su ba sai ka jira shekara ba a lokacin za ka fitar da zakkarsu saboda ka wannan sharaɗin da muke ambata sharaɗi ne na zinare da azurfa da suke ba na ma'adani ba amma in ma'adani ne daga zarar ka fito da su daga cikin ma'adani za ka fitar da zakkarsu to wannan iyakar abin da za mu karanta kenan sauran ku tattaro hankalinku ga baki ɗaya za mu aji zinare da azurfa mu koma naira da kwabo da dala da fam domin su ne kuɗin da ake amfani da su yanzu asali a cikin zakka zinare da azurfa domin su ne ƙimar kuɗi a wancan zamani kuma Allah madaukakin sarki ya ce zakka ta dukiya ce wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah haftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu sadaqatan fi amwalihim sadaka a cikin dukiyoyinsu to zinari da azurfa su ne dukiya amma yanzu su ne miƙiyasin dukiya su kake bayarwa in in zaka sai gida zaka je ka ɗauko zinari da azurfa ne ka ba mutum bal zinari da azurfa yanzu da kuɗi ake sayan su kansu don haka sai malamai suka ce mai hukuncin waɗannan kuɗaɗe waɗansu 'yan tsirari kaɗan suka ce ai waɗannan kuɗaɗe ba zinare ba ne ba azurfa ba ne allah ya farlanta zakka a cikin zinare da azurfa don haka babu zakka a cikin kuɗi saboda haka duk kuɗinka in dai ba kana juya kuɗin da ya a cikin kasuwanci ba baka da zakka amma inda kana da miliyoyi da ka ajiye a banki babu zakka a cikinsu wannan waɗansu 'yan tsirarin gaske wanda yake kuma wannan magana ba saɓani ne na malamai ba kuskure ne ga waɗanda suka faɗa saɓawa ne ga shari'a ba saɓani ba ne a cikin hukuncin shari'a kun san akwai saɓani a cikin hukuncin shari'a akwai saɓa ma hukuncin shari'a wannan kaulin saba ma hukuncin shari'a ne ba sabani bane a cikin hukuncin shari'a me yasa yake saba ma hukuncin shari'a saboda Allah madaukakin sarki ya farlanta zakka a cikin zinari da azurfa ya farlanta zakka a cikin dukiya kuma waɗannan kuɗaɗe su ne dukiya yanzu su ne dukiya su ne ake sanin kimar abubuwa kamar yadda a da ake sanin kimar bawa da kimar diya ake faɗansa da zinari da azurfa yanzu aka tashi faɗan ƙimar gida da ƙimar abin da za a bayar wajen sadaki da ƙimar jinayat da aka yin an jima mutum ciwo ƙimar abin da za a bashi na diya za a ƙaddara ne da kuɗi da kuɗi ake ƙaddarawa kuma asali waɗannan kuɗaɗe ai sun zo a maimakon zinare da azurfa ne ya ake kuɗaɗen nan suka zo ne tukuna ya aka yi aka ringa amfani da takardar kuɗi aka bar amfani da zinari da azurfa tunda bai fi shekara 150 ba da aka daina amfani da zinari da azurfa asali dalilin da yasa aka daina amfani da kuɗaɗen nan da mutane suna amfani da zinari da azurfa ne wajen ta'amulinsu sai ya zamanto kan cewar mutane attajirai in za yi tafiya daga gari zuwa gari suna jin tsoron ɗaukan kuɗi masu yawa saboda kuɗin in za su je su yi fatauci kuɗin nan tunda karafuna ne ga nauyi ga rashin amincin hanya saboda haka sai suka ringa amfani da waɗanda suke ta'amuli da zinare da azurfa gursumeti masu sassaka azurfa da sassaka zinare wajen yin kayan adam mata saboda haka suna da zinare da yawa sai su ce shin kana da wakili a garin da za mu je kamar alal misali daga makka za su tafi misra sai su ce kana da wakili a garin misira sai ina da wakili sai su ce to ga kuɗi na dinare ɗari rubuta min takarda in je misira sai in karba wajen wakilinka a can kai kuma ka ɗauki kuɗin da kake bukata na kamasho akan wannan ya ba shi kamasho ya ba shi wannan takarda idan ya je wajen wancan na misira sai ba da wannan takardar sai ya ba shi zinari to sai ya zama mutane suna amfani da wannan takardar ya zamanto mutum yana buga wannan gursumeti ya buga takarda duk wanda zai zo sai ya kawo masa zinare ya ajiye sai ya bashi takarda shaida cewa yana da zinare kaza a wajensa to har sai idan wani ya zo da wata takarda a bashi wannan zinaren ya ce me za ka yi da wannan me za ka da zinaren ne ce wallahi ni ma zan je in sai kayan abinci ne to bari baka takarda ka ba mu mai kayan abincin wannan takardar cewa kana da zinare kaza a wajena ko shi yake so in zo zan bashi zinarensa maimakon ka ɗauki kuɗin ka maimakon ka ɗauki wannan siyasa ka je ka bashi saboda ka sai ya zamanto wannan takardar ana amfani da ita maimakon kuɗin su kuma gursumeti suka ga ai ba zai yiwu ba duk masu wannan takardun a lokaci ɗaya su zo su ce duk suna son su saboda ka in suna da zinare dubu a wajensu zinare dubu da yake a hannun mutum ɗari kowa yana da dinare goma goma alal misali sun san ba za su zo lokaci ɗaya su karɓa ba saboda haka sai su buga wannan takaddar sama da ta zinare dubu ta zinare wajen dubu goma su raba wa mutane saboda sun san ba za a zo lokaci ɗaya a ce za a karɓa ba koyaushe aka zo aka in koyaushe aka zo mutum ya zo ya ce yana son sa za su iya bashi za a samu kuɗi a wajensu amma da za a yi dogon layi kowa ya ce yana so to za a tona asiri to saboda suna gudun kada a yi wannan dogon layi wannan ta haka aka soma wannan shine asalin fara amfani da farin zuwan bankuna suna da benci da suke zama a kai suna da waɗannan kuɗaɗe nasu da kuma akwatinsu a gefe da suke zuba zinare su ɗauko takardu su ba mutane a kan banci wannan benci ɗin shine ake ce masa banko da yaren italiya shine ya zamanto banki shine asalin fara amfani da banki aka zo ana amfani da kuɗi kuma har da ake amfani da kuɗin nan kuɗi ɗin nan da ake bayarwa duk yawanci in ma ya zamanto wato a takarda ce da take nuna cewar kana da kima ta zinare ko ta azurfa kaza idan kuɗin ingila ne kuɗin ingila an gina shi ne ƙimarsa ƙimar zinare ce fan ɗaya na ingila akwai kuɗi za a baka nauyin fan guda ɗaya na zinare kudin italiya na azurfa ne kudin daular uthmaniya na azurfa ne to sai da ya zamanto cewar lokacin da aka yi yakin duniya na biyu kasashen turai suka kasashen turai ya zamanto kan cewar arzikinsu ya karye sai aka ce to ga baki daya a sanya dalar amerika ita ce kadai take wato ita ce kadai dukiyar da take da take abin da take misaltawa shine zinari wato kowa in yaje zai iya bada kuɗi a bashi dala america to idan ya bada dala america za a iya bashi zinari wato sauran bankuna za su iya in suna da kudaden dala ta america to za su iya zuwa su kai ma america ta basu zinari a shekara ta 1945 a bretton woods aka yi wannan ittifakin shekarar da aka kafa imf har sai lokacin nixon tukuna a shekara 1970 da 'yan kai shine sai ya ce duk wani wanda yake da kuɗi na dala ta amerika da za a bashi ba za mu bashi zinare ba in ya zai karbi dala ya karbi dala shi yasa yanzu ake cewa yanzu amerika abinda take buga dala kawai take yi tana buga kuɗi tana rabawa mutane bayan gashi shine ainihin kimar dukiyar mutane amma kuma takardar banza ce don yanzu in ka je ka ba dala amerika ba za a baka zinari ba amma da duk kudaden duniya sun zamanto kan cewa rasidi ne na zinari ko na azurfa sai aka mai da su kuma rasidi na dala amma dalar za ka iya bayar da ita a baka zinari sai kuma daga baya sai aka ce dalar ma ba za a baka dinari din ba kawai kudin kowace kasa yana bayyana kimar karfin tattalin arzikin wannan kasa din ne akan haka yanzu ake to yanzu da aka daina amfani da zinari da azurfa amma kudin nan yana musalta kima ba za ka za mu shi hukuncin zinare da azurfa kuma za mu ba shi hukuncin zinare da azurfa ba ba abin da zai hana mu ba shi wannan hukunci domin zinare da azurfa da aka ba su hukuncin kuɗi saboda dalilai guda uku ne na farko suna da mutane suna da aminci kan cewa wannan kuɗi yana da kima na biyu za a iya amfani da shi wajen ciniki a matsayin naƙad ka miƙa a baka ka saya da shi har a baka canji na uku za ka iya ajiye shi saboda ka san kan cewa idan ka ajiye shi eh, yana nan da kimasa kimasa ba za ta lalace ba to duk wani abu wanda zai iya cika waɗannan sharaɗai guda uku ya zama to kuɗi ibn taimiyya shekara wajen ɗari shekara wajen ɗari biyar eh, shekara wajen ɗari bakwai ya bayanin waɗannan sharaɗai kuma har yanzu waɗannan 'yan e-, economist suke faɗa akan sifar kuɗi kowane kuɗi sai ya cika wannan sharaɗai guda uku ibn taimiyya shekara ɗari bakwai ya faɗi wannan kuma imam kafin shi imam malik ya faɗa yake cewa da mutane za su ɗauki fatar da mutane za su ɗauki fatar shanu su mayar da shi kuɗi tsakaninsu wanda suke ta'amuli da shi da ba zan yadda su riba a cikinsu ba ya zama ya ɗauki hukuncin kuɗi wanda yana kan cewa shi kuɗi istilahi ne terminology ne da mutane za su hatsu ce wannan ya zama to kuɗi muna da kima mun bashi wannan kimar mun ba shi yarda inda ka san takardar banza ce za ka yadda da wannan kuɗin ka bayar da shi ka bayar da gidanka karɓi takardar banza ka san ba takardar banza ba ce to tun da ya zamanto dukiya don haka zakka tana kansa kuma zakka tana kan dukkan kuɗi wanda yake haɓaka ne yake karuwa kuma kuɗi yana karuwa ta hanyar juya shi don haka wannan shine ijma'in malaman wannan zamani illa waɗannan tsirari wanda suka saba wanda yake ba a sauraron saɓanninsu kan cewa kuɗi da muke amfani da shi din nan wato dukiya ce da zakka take waje ba akai ya rage yaya za mu san menene nisabin naira tunda mun ce ga nisabin zinare mun ce gram 85 ga nisabin azurfa gram 595 to naira tunda mu naira muke amfani da ita me nisabinta to a nan wajen in kana so ka san nisabin kuɗi sawa'un naira ko riyal ko pan ko dala mm, ko dirham eh, ko euro mm, duk wani kuɗi wanda kake son ka san mikidarin zakarsa sai ka koma ka ga nawa ne mikidarin wannan nisabin na zinari a kuɗi tunda yanzu zinaran ana faɗin ƙimarsa to sai dai rigimar yanzu zinare ana faɗan kimarsa a kullun dangame da a bisa nauyi wanda yake ba shine nauyin da muka kiyasta ba mu nauyin da muka kiyasta shine nauyin gram su kuma suna amfani da wani troy ounce shi suke amfani da shi suke faɗin kimarsa a kullun. a sati uku da ya wuce na ɗauka za mu yi wannan karatun lokacin na ɗauka karatunmu zai kai nan ba ni wayata da yake kullun suna fitar da kimar. na fitar da na gano kimar a sati uku da ya wuce kan cewar shi gwal ounce ɗaya na gwal dalar america biyar to idan kana so ka mayar da shi zuwa gram domin wanda da shi ne za mu samo nisabi sai ya koma gram hamsin sai ya koma dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara shine gram ɗaya to wannan dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara idan kai sau tamanin da biyar shine zai baka nisabi a dala wa yake da calculator ba mu gani ina 'yan canji ku can dala hamsin da biyu da ɗigo saba'in da tara da ɗari da talatin da biyar sau tamanin da biyar ya zamanto dala dubu hudu da ɗari hudu da tamanin da bakwai wannan shine nisabi na a nisabi a dala to in za mu mai da shi naira sau nawa za mu kenan dala ɗaya nawa ce eh 160 ya zamanto 717,962 eh nawa suka ce a can na'am 762 to kun ga saboda zinare ya sauko a kasuwar duniya cikin kwanakin nan su can 762 shine nisabi mu kuma nan a sati uku da ya wuce biyu wannan mun ɗauki cewa a bisa asasin lissafi da zinare kenan to mu zo mu lissafi idan nisabin na azurfa ne nawa zai zama wannan nisabi na gwal kenan kuna bi na ana tare ko kuma an ko kuma sai na sake maimaitawa to mu tafi zuwa azurfa azurfa a sati uku da suka wuce ita dala talatin da ɗigo talatin da biyar ounce ɗaya kenan troy ounce to idan aka ana so a sani a gram a gram sifili da ɗigo casa'in da bakwai da biyar da bakwai da bakwai da biyar da biyu wannan gram ɗaya kenan nisabin azurfa gram nawa ne ɗari biyar da casa'in da biyar sai mu yi sau 595 biyar da casa'in da biyar saboda haka zai ba mu dala 580 biyar da tamanin dala 580 biyar da tamanin sau 160 da sittin ya zamanto 92,893 shi nisabi na azurfa to da azurfa za mu yi amfani wajen takdirin nisabi ko da zinari eh da azurfa za mu yi in muka ce da zinari kun ga mawadata da yawa ba su ba da zakka ba saboda kaga mai dubu biyar sai ce a bai kai nisabi ba mai dubu ɗari shida bai kai nisabi ba sai ya kai dubu ɗari bakwai eh wacan oh, haka suka ce nisabi ɗari shida da ashirin mhm. an fahimta amma idan ku muka ɗauki azurfa sai ya zamanto in kana da dubu ɗari ma zakka ta hau kanka nisabi in ka dubu ɗari ya kai nisabi saboda haka da me ya kamata a kiyasta kimar zakka wannan matsala ce da take saɓani sosai tsakanin malamai a wannan zamani waɗansu malamai wanda yake shine ra'ayin su sheikh abu abin nan abu zahra shine ra'ayin su wannan sheikh al-qardawi doktor yusuf al-qardawi da wahabatu zuhaili mai al-fiqh islami wa adillatihi su a matsayinsu su sun ce a amfani da zina a amfani da azurfa domin me suka ce domin ya fi amfani ga talakawa don aka yi amfani da azurfa masu fudda zakka za su yi yawa ko ba haka ba amma aka yi amfani da zinare kuwa sai kaɗan masu samun wannan nisabin saboda in nisabi ya ƙaru kaga adadin masu fitar da zakka ya ragu amma in nisabi ya ragu adadin masu fitar da zakka ya karu to in ku adadin masu fitar da zakka ya karu kaga talakawa sun samu amfani saboda suka ce wannan amfa lil fuqara su kuma waɗansu malamai suka ce a'a da zinare za a amfani da shi domin zinare shine asalin bayanin kima yayin da sayyidina Umar ya zo zai bayyana kimar diya da za a fitar zinare ya amfani da shi hmm. ya ce dinare dubu shine diya bai amfani da azurfa ba sai ya amfani da zinari saboda aka yi nuna kan cewa shine asalin kimatul ashiya kuma gwal ko a da ɗin suka ce ko a da kimar abubuwa da gwal ake yi sa kuma suka ce duk da yake ana fitar da zakka saboda haƙƙin faƙirai amma kuma musulunci ya tsare dukiya ya fitar da ba a karɓar dukiyar mutum sai da haƙƙi asali in kana da dukiya babu zakka a kanta sai ta kai wannan miƙidarin to saboda haka ba za mu tabbatar da cewa kai wannan miƙidarin ba sai da yaƙini yayin da ya zama to yana ƙasa na azurfa muna shakka ya kai ko bai kai ba tunda bai dace da na zinare ba amma in ya kai na zinare kaga na azurfa ma ya shiga ciki saboda haka suka ce na azurfa na zinare shine abin yi kuma wannan shine ra'ayin a ah, ah, waɗansu daga cikin ah, malamai kamar masu alfiqiyya alkuwaitiya su ma ita shi suka zaba da kuma waɗansu haka malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan zakka na'am al na'am diamond diamond ai shi baya cikin abin da ake fitar masa da zakka ko ka haƙo diamond ba ka fitar masa da zakka ba sai ka sayar da shi kudin sun shekara sana za ka fitar masa da zakka kuma shi diamond ba shi da wani hukunci na shari'a da aka rataya illa da diamond da platinum da petir duk ɗaya suke na amma hukunci ana magana zinare da azurfani ne don haka ko mu nan kwamitin shari'a da suke fitar da kalandar shari'ar musulunci suna amfani da kimar zinari ne ba kimar azurfa ba wajen bayyana nisabi mm. wajen bayyana nisabi kuma kaga shi ya sa ma ko wajen nisabin sata abinda ake cewa da wajen nisabin, nisabin sadaki rubu dinar ake cewa wa rubu dinarin aqallu musdaqi kamar inda mai tofa ya ce ko wa rubu dinarin aqallu musdaqi rubu'in dinari shine akallin abin da ake bayarwa sadaki saboda haka zinari shine asalin abin da ake bayani ake lissafi da shi don haka ya to shine zaɓin waɗansu malamai kuma kama a nan mu kamar yadda muka ambata kwamitin a shari'a da kuma tun kafin shi kwamitin duban wata wanda tun a lokacin malam abubakar gumi da aka kafa duk zinari ake amfani da shi ba azurfa ba kuma dai wannan shine dai abin da muke fatawa da shi a kan nisabin zinari din don haka idan mutum yana da kuɗi da suka kai wannan mikidari da muka ce 717,900 da wani abu a'a kun ga ina lissafin wanda muka ne ba na kalanda ba duk wanda yake so lokacin da za ka fitar da zakka za mu zo mu yi bayanin yadda da ake fitar da zakka wannan muna magana ne akan nisabi din eh, sai matsala ta biyu da take da alaka da wannan shine an yi bayanin zinare an yi bayanin azurfa idan kana da zinare da bai kai nisabi ba kana da azurfa da ita kadai ta kai nisabi ba amma in ka haɗa su su biyu sun kai nisabi za ka iya hada su ko ba za ka iya hada su ba na'am ba ka iya hada su ba saboda kowanne jinsi ne daban wannan shine kaulin shafi'i kamar yadda ba za ka hada akuya da saniya ba ka ce alal misali kana da kana da shanu ashirin kana da awakai ashirin kaga shanu ashirin ba su kai nisabi ba awakai ashirin ba su kai nisabi ba to za ka iya hada su sai a ce sun kai nisabi tunda watakila kimar awakai ashirin zai kai kimar shanu goma da zai sanya su zamanto talatin sai ka haɗa su sai su zamanto sun kai nisabi kaga ba a haka bil ijma to amma wajen zinare da azurfa an yi saɓani shi imamu shafi iya ce ba za ka haɗa ba amma da malik da abu hanifa da imam ahmad suka ce za ka haɗa su domin dukkaninsu duk da yake nau'i ne daban amma jinsi ne guda ɗaya na dukiya shine annaqdaini kuɗi da ake bayar da su ba ba kamar a shanu da raƙuma da awakai ba ne don haka za ka iya haɗa su to don haka a cikin abin da yake zai maimakon to a maimakon su ma za ka iya haɗa shi don haka idan kana da kuɗi naira da kake da ita da ka ajiye ba ta kai nisabi ba amma kuma kana da dala kana da euro kana da riyal da idan aka haɗa su ga baki ɗaya za su kai nisabi to sai ka haɗa su sun zamanto sai ka fitar da in aka haɗa za su kai nisabi sai ka fitar musu da zakka saboda jinsin su daya duk da yake nau'in su daban ne to waɗannan su ne ina ganin masayil inda za mu tsaya a nan a za mu tsallake a yinda tartibin littafin yake don a yadda tartibin littafin yake yanzu darasi da za mu zo gaba zakar wato dabbobi ce amma akwai sauran masail da suke da alaka da zakar kuɗi wanda ita ce ta aka fi buƙatarta da za a dawo da ita saboda haka za mu dawo ya zuwa gare ta bayan mun gama zakar dabbobi da zakar amfanin gona sannan a cikin za mu bi tartibin littafin don kada ya zamanto kan cewar an yi halɗe in na yi tsallake yanzu na kawo sauran duk da yake akwai fa'ida kan cewa mu gama da batun zinari da azurfa a gama da batun zakar kuɗi ga baki ɗaya wanda ke kuma shi aka fi bukata domin shi ne mutane shi ne fi shafar mafi yawan mutane don wanda ba manomi ba kaga bai shafe shi ba wanda ba mai kiwo ba zakar dabbobi ba ta shafe shi ba duk da yake dai zai iya sani domin ya iya yin fatawa ya iya bayani to amma zakar kuɗi ta yi ta shafi mutum saboda ta'amulin kowa da kowa da yake yi da kuɗi so sai mai haƙuri da abin da yadda shi malam ya tsara littafin waɗansu malamai ba haka suke tsara littafin hukunce hukuncen zakka ba sukan fara ne da zakar dabbobi ɗin sannan su zakar amfanin gona sannan sai su tsallake su tafi wajen zakkar kuɗi kamar yadda ya zo a hadisin anas a wasiƙar da anas da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ga ma'aikatansa da suke karɓan zakka sai ya fara da zakkar dabbobi sannan zakkar amfanin gona sannan a ƙarshe ya ambaci zakkar kuɗi to yawanci za a gama waɗansu tafan fiƙihu sai su bi wannan tartibin hmm. to shi amma kowane malami wannan istilahi ne ba wai ba wajibi bane ba mustahabbi bane <laughs> saboda haka za mu tsaya a nan sauran masail din sai mun zo a cikin sai mun yi wannan tsallaken insha Allah za mu zo a mai ambaton su insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad Muhammadu ala alihi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala a tambaya ta farko wani yana cewa wai kamar nawa ne a naira a kudi zaka yi zakka ai shine muke bayani a naira mun kaddara yanzu muka yi lissafin tare da ku ga baki daya a bisa yadda kimar zinare yake 717,960 wannan shine nisabi to kimar abinda zaka fitar da zakkarsa sai ka kasa wannan da arba'in ka ɗauki wato ka raba shi a kan arba'in saboda haka zai tashi wajen a wato dubu goma sha a wajen dubu goma sha takwas da 'yan kai shine abin da ka bayar zaka haka yana dubu ɗari bakwai amma dubu goma sha takwas kawai za ka bayar za ka fitar ka bayar zakarsa idan kana da miliyan ɗaya abinda za ka bayar zakarsa shine dubu ashirin da biyar in miliyan ɗaya gare ka dubu ashirin da biyar shi za ka bayar zakarsa na'am shine ɗaya bisa arba'in in kana da rabin miliyan abinda za ka bayar zakarsa dubu ashirin afuwan dubu goma sha biyu da ɗari biyar hmm. to wannan ya ce ina son ƙarin bayani akan malamai masu ra'ayin cewa naira ba ta da zakka wani ƙarin bayani kake so hmm. ba su da hujja hujjarsu a wato raunan naci don idan ka ce babu zakka a cikin naira duk dukiyar duk masu dukiyar nan da suke da naira da suka sa kudinsu a cikin naira ba su ba da zakka ba sai dai in sun je sun sai shanu ko sun sai zinare da azurfa ko sun sai awaki da raƙuma ko sun je suna yin noma saboda haka ma ba za a rinka ba da zakkar ba kwata-kwata wannan kauli yana daga cikin abubuwa yana daga cikin barna a cikin addini da Allah ne kada ya san iyakarta barna ce a cikin addini malaman ku da suke faɗa abin nan wannan ba ba ba abu ne ba wani fa'ida ba ne a gaya maka suwaye suke faɗa daga cikin wannan malaman kuma su suka ji ya ce yana da tambaya wannan na kasance ina samun kokonto da waswasi a cikin ayyukan addini na kamar sallah alwala da sauransu to menene mafita shi mafita ko kwanto da waswasi maganinsa wato kada ka saurare shi ka kau da kai gabarinsa ka rinka hukunci da yaƙini idan ya zo maka ka kau da kai saboda cuta ne rashin lafiya ne rashin lafiya ne akwai wanda idan kuma ka biye masa sai kawai karuwa kawai zai rinka yi saboda aka ɗauke ɗauke hankali ake da gare shi ko shi ka rinka gini akan yaƙini kuma <clears throat> ka rinka yawan addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya tafi maka da waswasi daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam akwai isti'aza daga waswasati sadr wato waswasin kirji waswasi na zuci to ka nemi ka nemi irin waɗannan addu'o'i din kuma kai kanka in kai sujada ka rinka roƙon Allah ya tafi maka da ya kawo maka da wannan waswasi sannan ce ina da cutar basir na yawan karewar alwala to ya zan yi da sallah dan ya zama to kan cewa alwalarka tana yawan karewa saboda yawan wato abin nan yawan basir ɗin iri biyu ne akwai basir wanda yake zai zamanto kan cewa yana fitar da najasa yaushe zai zamanto yana fitar da najasa kamar yadda mai salasun fitsari shi kuma yake shi kuma wannan zai zamanto basir ɗinsa ya zamanto yana fitar masa da najasa daga daga matsuguninsa to wannan hukuncinsa zai ɗauki hukuncin mai istihaba kowace sallah zai mata sabuwar alwala sannan idan ya yi alwalar sallah a zahar zai iya yin nafila duk da wannan najisar tana fita wannan ba za ta hana shi ya sallar zahar da wannan alwalar ba amma ba zai sallar la'asar da wannan alwalar ba ko kuma kamar ya zo masallaci nan ya shigo ya yi sallar magariba sannan ya zauna ya ji karatu akta da ya kama za a yi sallar isha ba zai sallar isha da wannan alwalar ba sai ya ji ya sabunta wata alwala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma mai istihaba to haka mai hukuncin basur haka malamai suke bashi wannan hukunci kiyasan akan mai jinin istihada jinin rashin lafiya wanda jinin ta baya yankewa to idan kuma basir din yana sanya shi da yawan fitar da iska ne cewa idan dai ya yi alwala kafin ai sallah kafin yi sallah in ya yi alwala kafin yi sallah alwalar ta kare da rihi eh eh salasur rihi ba salasur rihi shi ma duk haka zai dauka hukuncin mai istihada zai dauka in ya yi alwala ga sallah azhar to duk rihin da zai fita ba zai la'akari da shi ba haka zai yi sallarsa kuma ana ba mai ana cewa mutum yana da hukuncin salas na rihi na rihi idan ya to kan cewar a cikin kowace sallah sai ya yi a cikin kowane lokacin sallah kama misali da azahar ya yi alwalarsa ta kare kafin la'asar alwalarsa ta kare ya sake wata alwalar ta sake karewa kafin magariba saboda haka ba wai salasun rih din yadda mutane suke dauka bane kan cewa kowane minti biyar sai yayi a a a idan akan kowane lokacin sallah za ka yi rihi ana ba shi hukuncin mai salas inda ya zamanto mustanka ne kullum mutum haka yake to ana ba shi wannan hukuncin kuma wannan duk saboda babinsa malamai sun gina wannan akan raf'ul haraji wato ɗaukewar takura da tsanani tunda Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fiddini dini min haraj Allah bai sanya muku wani tsanani da takura a cikin addinin ku ba sannan ya ce a bambance tsakanin zakka da sadaka ko duka ɗaya ne e zakka nau'i ce ta sadaka zakka ita ce sadaka ta farilla amma ita kwa sadaka ta hada da sadakar zakka da kuma sadaka wadda take ba ta zakka ba sadaka ta ta ta nafila wato ka ba mutum sadaka abin da ake nufi da sadaka shine duk abin da ka bayar da shi saboda Allah ka bayar da shi kana neman lada wajen Allah to wanda ka bayar da shi ta jihar farilla to shine zakka ita ce sadakar zakka wadda ka bayar da shi kuma ba ta jihar farilla ba ta jihar tadawu'i kai to ita ce ake ce mata sadakatu tatawwu kuma yawanci akan yi itlaqin in aka yi itlaqin sadaka tana komawa zuwa ga wannan jinsi na biyu ne tana fila kamar yadda aka yi itlaqin zakka ba amfani da ita ga sadaka tana fila. amma sadakan nafila amma sadaka ana amfani da ita ga sadakan nafila da kuma sadaka ta farilla sai dai in aka yi itlaki an in aka in aka sake ta babu kaidi yawanci abin da ake nufi shine sadaka wadda take ta mustahabbi e ba a yin sadaka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin sadaka dan annabi ana yin sadaka dan Allah ne dan ibada ce eh, sai ka koya masa a ba wa mutane shawara su koyi larabci domin fahimtar addini sosai kuma harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ne to to kun ji jama'a ana ba da shawara a koyi larabci e, wannan shawara ce mai kyau kuma wannan masallaci yana da account ne wanda za a iya ba da taimako ba waɗancan ƙananan akwati ba eh akwai account ah, akwai account kuma Allah ya da za a gaya ma za a liƙe lambar account ɗin masallaci a cikin signboard a cikin wato board da ake da shi na inda ake sa announcement don waɗanda suke so su kawo taimako ya zama tokan cewa sun bayar ya zama tokan cewa sun samu hanyar bayarwa insha Allah Allah ya saka da alkhairi dan Allah malam mutum zai iya yin wannan istighfarin astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al tubu qayyum wa atubu ilayhi bayan idan da sallar farilla ko sallar nafila maimakon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da ake a'a ba zai ba duk zikiri da aka ayyana shi a wani waje to ya ayyana shine sunna ka yi shi in ka baddala shi da wannan ka samu ladan yin wannan zikirin amma kuma baka samu ladan yin wannan sunnar ba saboda haka an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sallama yana istighfari sau uku a wani hadisin hadisin Aisha ummul mu'minin sai ta bayyana cewa yana istighfarin yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dan haka wannan shine istighfarin da mutum zai yi ba wani siga maimakon sa ba ah, yana wannan ya ce ahalus sunna zai iya auren wadda mahaifinta dan shi'a ne ita ita in ba ya shi'a bace zai iya aurenta mana ita in ba ya shi'a bace zai iya aurenta na'am hmm? Hmm, to in ko to ai wannan hukunci ya nema fatawa ya nema amma in shi amma in yana neman akan in yana neman halin da yake ciki ne fatawa ta yake nema mu ayyana akan kansa to sai zo a yi masa fatawa amma in bayanin hukunci ne na shari'a wannan shine hukunci to kuma ya rage kuma fatawa na ainihin halin da yake ciki wanda yake wannan akwai mulabasat da za ta iya zaman tokonca ba lai fatawar ta dace da hukuncin da muka faɗa ba anan amma hukunci na shari'a shine kan cewa wanda yake wadda take ba yar shi'a ba zai iya aurenta na'am to ana ana bayanin hukuncin yar shi in ta daina ba ai a bace ai menene hukuncin matar da ta kauracewa mijinta har tsawon wata biyu kuma namiji wata nawa ne zai iya kauracewa matarsa duk matar da ta kauracewa mijinta ba ma wata biyu ba ko kwana ɗaya ne to tana cikin tsinuwar Allah da mala'iku mala'iku suna tsine mata kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace ta kaurace ma shimfiɗan mijinta ba tal'anu hal mala'ika za ta kwana mala'iku suna tsine mata saboda ka duk wannan wata biyun kullum da dare mala'iku suna tsine mata Allah ya kiyashe mu idan ta mutu a cikin wannan hali ta mutu a cikin mummunan hali amma game da hukunci na shari'a idan ta yi haka to miji ba shi da haƙƙi ba ta da haƙƙi miji ya ciyar da ita annashiz mace mai kauracewa mijinta nushuz tana yana zaman yana na haƙƙin sau saboda haka ba zai ciyar da ita ba don haka in a gidan take ba kuɗin cefani kuma abincinsa na suto sai ya ɗauki suto ya kulle eh ko shi ne ya bata mata ko shi ne ya bata mata ai bata da haƙƙi bata da haƙƙi ta wannan ko shi ne ya bata mata bata da haƙƙi akwai hanyoyi da shari'a ta nuna za a daidaita amma ba ta kaurace masa ba ba ta kaurace masa ba hali ɗaya ne aka halatta ma mace ta kaurace ma mijinta shine kan cewar idan ya sake ta saki uku ita ta tabbatar saki uku ne shi kuma ya ce saki biyu ne amma ita tana da yaƙini saki uku ne to a nan wajen bai halatta sai ta wajibi ne ta kaurace masa har sai hukunci ya bayyana ba zai halatta ba duk da shi ake gaskatawa wajen saki amma idan mace ta musanta ita ta ce a wajenta ta yi itikadi ta sani a yakinan cewa suke uku ne to bai halatta ta yadda ta yadda ya sadu da ita ba domin a lokacin nan zai zamanto ya sadu da ajnabiya zai zamanto kan ita da take da yakini akan haka tamkar ta yi zina ne haka abin nan shi kuma kamar yadda mai tufa ya ce a sanya shi ya rantse idan ya ki rantsewa a kulle shi na'am Hmm. ana maganin ƙauracewa ne ƙauracewa ya zama kan cewa ba ta bar ta bar shi kwata-kwata ta tafi ko ta tafi gida ta yi yaji tunda yaji ba sai ta tafi gida ba ko a gida za ta iya yin yaji hmm. idan ya zamanto cewa tana idan ya zamanto cewa yana daki ita kuma ta dawo ta dawo tana kwana a falo kuma ta shiga falon ta kulla kanta hmm. to haka shi ma sai ya kulla sto a nan wajen na'am na'am ah, an ce da musu biya ta wai ba za ta zo wajen mijinta ba sai mijinta ya biya ta ai sadaki shine haƙi tun da ya riga ya biya sadaki ya biya haƙi in ta wannan in wannan wannan maguzanci ne ai wannan maguzanci ne ah, wannan ya ce ba'd ah, ba'd al-ulama to wannan dai سمعت بعض بعض الأئمة يكي سويتي بعض أئمة أهل السنة يقولون في الدعاء اللهم إنا نسألك بلاء حسنا أريد التوضيح في هذا الدعاء أيمكن للإنسان أن يسأل ربه البلاء البلاء أو كما يقولون البلاء الحسن wato ya ce ya ji waɗansu limamai na ahalus sunna suna roƙon Allah kyakkyawan bala'i saboda haka ya halatta mutum ya nura kansa kyakkyawan bala'i ko kuma akwai bala'i kyakkyawa to shi dai bala'i in ka fassara shi a larabci daban yake da a hausa in aka ce bala'i a hausa to bala'i a hausa ana nufin masifa kenan mummuna ake nufi amma a larabci ana nufin jarabawa jarabawa kuma allah ta'ala ce wani bulukun bin khairi fitina wal khairi fitna mu ne muku jarabawa da alkhairi da sharri domin ta zamanto fitina a gare ku saboda haka a larabci ake cewa wa ablahu wa ablahu bala'an hasana Allah ya masa kyakkyawan kyakkyawan kyakkyawan wato kyakkyawan ibtila'i kyakkyawan jarabawa shine Allah ya ba mutum ni'ima ya gani zai gode ma wannan ni'imar saboda haka babu bisa da wannan ma'ana babu laifi ka roki Allah wannan amma al'aula a cikin irin wannan kai amfani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi lafuzza na addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su ba ta cikin addu'o'i ma'athura ni dai ban sani ba ban ga albala alhasan a cikin addu'o'i ma'athura ba amma a cikin addu'o'i za ka ga al'afiya al'afiya ita ce ayi albala alhasan din shine aminci daga bala'i kyakkyawan bala'i shine al'afiya wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me za mu roki Allah ya rasulullahi ce sallallahu al'afiya ku roki Allah al'afiya lafiya na'am akwai wata tambaya na'am to saboda fankan nan da take ihu ba na ji sosai sai ka ɗaga murya ni ba zan yi ƙoƙarin sauraro ba don ba na ji ma'auni na zakka ai ba oh, wai da na faɗa ma'aunin gwal ai ba na amerika ba ne na'am wanda ake auna dala da shi o oh, da da ce da dala a maimakon gwal take oho troy ounce wannan kuskure ne ka ce na america ba america ne suke auna kimar dala ba ba america ne suke auna kimar zinari ba a kasuwar duniya ana auna kimar zinari ne a kasuwanni sanannu na duniya da ake hadawa sai a bada average din mutawassit din shi za ka gani za ka gani a intanet amma ba america ake zuwa ana cikowa ba kada ku ce an mai da zakka zakkar america ba daga america ba ne amma troy ounce troy ounce guda daya daidai yake da gram 31 da dugo ɗaya da sifiri da hudu da kuma sauran lambobi amma dai troy in kana so ka yi kamar yadda troy ounce zuwa gram sai ka raba troy ounce da 31 sai baka gram ɗaya sai abin da natijar shine ne zai zamanto a gram to kuma suna bayar da yawanci da malamai abin da sukan ce idan mutum zai fitar da zakka ya je wajen masu sayar da zinari sai ya tambaye su nawa ne kima gram nawa ne gram daya in suka faɗi ga gram daya shikenan sai ya faɗa a shikenan sai ya yi sau 85 da shi sai ya san nisabi kamar yadda mukan yi fatawa ga mutane ga mutane da suke so eh, eh, in mutum zai yi sunna na sadaka da da gashin yaro da aka haifa sai ya je ya samu mai ya je ya je ya samu mai sayar da azurfa kursimeti ya bashi sai ya auna in ya auna sai ce nawa ne gram in ya gaya masa sai ce to in azurfa ne nawa zai kama sai ya gaya masa a naira shikenan ba sai ya yi ta lissafa lissafa ba malamai sun yadda da wannan ihtiyati ka je wajen mutum uku ka je wajen mutane guda uku suka gaya maka sai ka hada sai ka dauki abin da ke shine madaidaici a tsakanin mutawassit mm, average din to amma sai yawanci yanzu hayat da sauransu suna amfani da kimar a kasuwar duniya ne kimar mm, zinarin da ake faɗa a kasuwar duniya a kowace sa'a ana fada akwai website yana nan in ka je ma a cikin google tun yanzu kuna internet kowa ka je google ma kawai ka ce gold price kana danna gold price zai fitan maka kusan website din farko da zai so ma kawo maka shine wanda yake a koyaushe ka danna zai kawo maka price a wannan lokacin a wannan mintin da awar tunda abu ne wanda yake na kasuwanci a cikin kasuwar duniya to ba lalle kuma ya dare da ba lalle ya dace da kasuwar mu ta nan ba amma an kai amfani da wannan bittifak kai amfani da abin da yake zai zamanto kan cewar shine kima wanda aka yi bisa ilimi ba kawai bisa abin din kasuwa ba na'am to allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأم بالخير بلاد المسلمين واجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين